duk wanda an ka kama da laifin yin fiyaɓe, za a yanke mishi hukuncin kasu na shekara goma zuwa shekara ashirin sannan zai yi biya da zai shahe laifin da ya yi a wajen wadda an ka yi ma fiyaɓen, kamar yadda juju gwaije maimuna ta faɗa. Fyaɗe aikin asha ne da ayar doka mai lamba 2023 ga watan Yuni na shekara 2003 ta hana. A tunanin mutane ana yin haɗe ne ga wanda ba a sani ba alhali ko ana iya yi mamace ko namiji fyaɗe. Kundin doka ya fusarta fyaɗe da saduwa ta hanyar jima'i ba tare da amincewar namiji ko mace ba wato yin amfani da ƙarhi domin biyan bukatarsa. In kun yi amfani da wasu kyaututtuka don shawo kan mace don dai kawai ku biya bukatar ku da ita fyaɗe ne bayan ka sha giya ka zo gida karhe hudu na asuba ka faɗa ma matarka in taki ka neme ta da karhi to ka mata fyaɗe ko mace mai zaman kanta ka ba kuɗi kuma ta kiya ka kama ta da karhi to ka mata fyaɗe ko da kun sa mu'amala da mace radda kan neme ta ta kiya ka yi amfani da karhin tsiya to ka mata fyaɗe doka dai doka ce ba ruwanta da cewa aminiyarka ce ko matarka ko kuma wata tsohuwar matarka in dai ka yi amfani da karhi laihin to ka yi ma mace fade a cikin gidajen yari kullum ana ma maza fade kuma masu ɓata ƙananan yara samari sun yi yawa a lokacin da an ka gano cewa an mata fyaɓe wani irin mataki ne ake ɗokawa. In wanda aka ma fyaɗe bai kai ƙara ba, wannan 'yancin shi ne, amma in akwai wanda zai iya to sai ya sanar da 'yan sanda jandarmomi ko kuma babban alkali duk wanda doka ta gurfa na da laihin fyaɗe zai yi zaman kaso na shekaru goma zuwa ashirin in wanda aka bata mace ce ko namiji in yana da ƙasa da shekaru sha uku to zaman kaso na shekaru goma zuwa sha biyar ne mutumin zai yi tare kuma da biyan kishin laifi in dai yallan yaran sun bukaci haka in kuma shekarun wadda aka ma fyaɗen sun kai sha takwas to ita da kanta za ta ƙayyade adadin kishin laifi tarihin da za a bata. A yanzu mun lura da kewa fiyaɓen tarayyar da 'ya'ya maza suke yi sun yi yawa wani hukunci ya rataya a kansu. Fyaɗe fyaɗe ne baya da wani babbanci zaman kaso ne tsawon shekaru 20.